yau juma'a biyu ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha daya muna masu mika godiyarmu ga Allah maɗaukin sarki wanda a cikin horewan shi ne ya ba mu iko da dama mu zo mu dasa wannan lakcin da muka ɗauko ta a kwanakin da su gabata mai taken adabu ziyara kamar yadda 'yan uwa suka sani ita wannan lacca tana da alaka da wacce muka karkare a jiya mai taken hukumu tariki salati hukuncin mutumin da ke wasa da sallah bai kiyaye ta kamar yadda Allah madaukin sarki ya yi umarni da a yi ta ba kamar yadda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mini na kitaban mawquta to sai yake yin yadda ya so to komin ji hukunce-hukuncen musulunci a kan shi kamar yadda Allah madaukin sarki shi ma ya so ya mashi to muna fatan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya tsare mu daga wasa da sallah to dangane da abin da ya shafi ziyara a wancan zangon lecture da ta gabata mun yi bayani dangane da abin da ake nufi da ziyara mahimmancin ziyara amfanin ziyara daga ƙarshen wannan lecture 'yan Allah ya so za mu magana dangane da haɗarin watsi da ziyara gaba ɗaya a nan ne za mu zo mu yi bayanai dangane da bida'ancin ziyara da kuma kusakuran da suke cikin ziyara da wasu nau'uka na ziyara da suke shirka ne to yanzu an fahimta akwai ziyara shar'iyya kenan ziyara da shari'ar musulunci ta tsara wanda in mutum ya yi a bisa tsarin da shari'ar musulunci ta zo da shi zai samu lada akwai kuma ziyara bid'iyya ziyara ta bid'a wanda a lokacin da mutum ya yi ta yadda ya so to a nan ma zai samu zunubi sannan akwai ziyara shirkiya, ziyara ta shirka wanda yin allah maɗaukin sarki ya so za mu yi magana a kanta allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma daga shirka to kamar yadda muka ce ladubban ziyara mun yi bayani na farko da ke ɗauke da bayani akan shi wanda za a ziyartan ya kasance ya natsu da wannan ziyaran da za a kai mashi ma'anar wannan shi ne a kiyaye lokacin da ake kai ziyara. daga ƙarshe can za mu zo za mu yi magana dangane da ayan nan na cikin suratun nuri da allah maɗaukin sarki ya magana a kan lokutan da mutum zai nemi izini a san da ya kai ziyara wajen wani ko da ku ana zaune tare a gida ne za ki fita daga sasanku ko daga ɗakinki ki shiga wani sasan ko wani ɗakin to ko wasu lokuta na musamman da bayan sallama in kin yi kafin ki shiga sai kin nemi izini wanda kamar yadda malaman musulunci kan ce ma ba a so kai ziyara a irin waɗannan lokuta ba wanda Allah madaukin sarki da kan shi ya kira su da cewa falafu auratin lakum to ya kamata mutane su yi kokarin kula da wannan zami magana akan wannan sannan zami magana dangane da ayin da Allah madaukin sarki yake bayani dangane da cin abinci a gidan wasu daga cikin al'umma da ake da dangantaka da su wanda ya zama wajibi a tsaya a fahimci abin da ayar take nufi sannan kuma a yi biyayya dangane da tsare-tsaren musulunci to tunanin waɗannan awayi guda biyu za su samu mai magana a kansu a wannan lakcin kila sai wacce za ta biyo bayan wannan da izinin allah za mu zo za mu magana gane da me ya faru ne a lokacin da mala'iku suka kai ziyara gidan annabi ibrahim da suka kai wannan ziyara ƙur'ani ya bayyana mana cewa annabi ibrahim ya tsorata me yasa akwai wasu abubuwa ne da suka faru duk da sun yi sallama to akwai abubuwan da suka biyo baya wanda ya sa annabi ibrahim suka ba shi tsoro ina fatan mun fahimci wannan da kyau wajibi ne a fahimci wannan ayar na allah maɗaukin sarki ya bayanin ziyarar mala'iku zuwa gidan annabi ibrahim da kuma A'yin da bayan da mala'iku suka tashi daga gidan annabi ibrahim sun tafi gidan annabi lot shi ma annabi lot bai so wannan ziyarar ba a don kome ba sai don halin da ya tsinci kanshi ya samu kanshi irin zamantakewan da yake yi da shi da mutanen garin to kenan in muka zo zan so a tsaya a fahimci musamman ziyaran da mala'iku suka kai gidan annabi lot kinan za ki zama mai hankali da hangen nesa ga duk waɗanda za ki kai ma ziyara sai kin yi tafakkudin a hawal ɗinsu a yanayin da za ki ji a inda suke zaman da za ki yi sannan zangon zaman shi kanshi sai an yi bayani dangane da yadda za a kasance baki cuta musu ba kun fahimci wannan da kyau jama'a to sannan har ila yau za mu magana dangane da ziyaran da an mala'ikan mutuwa ya kai gidan annabi musa da abin da ya faru a bayan wannan ziyaran da shi mala'ikan ya je gidan annabi musa ko mun bayanci wannan da kyau ko to duk waɗannan ziyarori guda hudu da muka lissafo babu ɗaya daga ciki wanda mala'ikun suka isar da saƙon cewa ga sunan zuwa domin su suna tafiya ne a bisa umarnin Allah to amma mu kuma za mu cire wasu saƙonni a ciki shi wanda aka kai maziyaran wani hali ya samu kanshi a ciki ko mun fahimci wannan da kyau jama'a wajibi ne duk abin da za ku yi kusan mai Allah ya ce a cikin wannan abu kamar yadda malam abdulrahman yake faɗi a cikin littafin ahalari ya ce wala ya hilla an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi ita ziyarar nan a wani lokaci da kuke kiranta da cewa ita ce ma zumunta ba bi muku musu ba to ya take kuma ya aka ce a yi ta kuma fahimci wannan da kyau ku ba za ki je wa 'yar uwarki ko da ciki ɗaya kuka fito ko mahaifiyarki ƙare da ƙaro kenan ziyara a lokacin da ba ta natsu da wannan ziyarar ba bata so ta ba don ba baki san halin tattalin da ke ciki ba shi ne kusan bayanan da muka yi a gaban farko na ziyarar da muka ce sai an natsu kuma wanda za a yi ma ziyaran ya zama ya shirya zai iya karban ziyarar a wannan lokacin kun fahimci wannan da kyau jama'a kuma in an je a sallama a nemi izini yana daga cikin kuskuren da yawa yawan mata suke aikatawa a yau idan suka je gida gidan nan ko nawaye su mata ne su ba sa sallama in an samu masu zuwa makaranta sun yi sallama ba sa neman izini sai dai su shiga kawai wannan kowa ya san haka mata suke baki san halin da za ki je ki sami ita wacce kika kai ma ziyarar ba kila ba maki ba ta nan kila ‘ya'yanta ne samari kenan kila ‘ya'yanta ne ‘yan mata su kenan kila tana tare da mai gidanta ne me ya kai ki da yin sallama ki fada masu ɗaki mun fahimci wannan da kyau ko dole sai an nemi izini mun yi bayani a wancan karatun da ya gabata a yau allah maɗaukin sarki ya sauwake mana yanayi na binciken al'amura ta hanyar sadarwa na zamani za ki yake binciki yanayin da zai dace da ki ya dace da waɗanda za ki kai ma ziyaran ta hanyar wayanki da hannu zan zo lokaci kaza shin kuna nan don muna ganin irin abin da ke faruwa a masallaci nan mutum zai zo ya miƙe gunun ban tausayi gashi buɗu ash ash'asa agabar ya shiga halin tausayi yana faɗin cewa wallahi ko abinci bai ci ba tun daren jiya domin wanda ya kawo ma ziyara ya zo ya tarar da yayi tafiya bena yanzu inda ya kiyaye ka'idan ziyarar nan tsakani da Allah zai zo ya shiga halin wahala da kunci irin wannan yanzu yana cikin halin gararan ba masallata yana neman abin da zai ci da kuɗin da zai koma garinsu idan wanda ya kawo ma ziyarar ya ci bare ya haɗu da shi zai so wannan yanayin a ce mahaifiyanki ne ko mahaifinki ya kawo maki ziyara bai sami kowa ba kwana yana yawon masallata yana miƙewa yana ce a taimake shi a wani waje ana mai kallon banza wani waje ana mai kallon macucewa lokaci kuma a bashi abin da bai ta kara ya karya ba a ce kawai sai ku dawo mai gidanki ya tsaya wani masallaci zai salla kawai sai ga sarkin shi ya miƙe yana cewa a taimake shi zai koma ya zo ganin 'ya'yan shi ne ba sa ya ki ji a ranki mun gano wannan da kyau ko to kulawa da irin waɗannan ladubba na ziyara ya zama mana wajibi ba ko da ɗakin mahaifi yake ce za ki shiga ƙur'ani ya ladabtar da ke ki sallama kuma ki nemi izini mun karanta ayan nan na cikin sautin nori domin kun ɗauki sautin nor za ga aya ne ko sura ce mai kunshe da dokoki da hukunce-hukunce na zamantakewa tsakanin mutane ya ya kamata a yi kaza ya yi kamata a yi kaza in kaza ya faru ya za a yi maganin shi ya za a kauce ma kaza kada ya faru ballantana a samu kai a cikin halin kunci mun gano wannan domin malamai sun fassara isti'nas da Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu suka ce al-isti'nas nan shine ki nemi izinin ki kawo wani ko wasu ziyara qabla zihab tun kafin ma ke tafi akwai malaman da suka fahimci ayar a haka in kuma kin zo to sai ki sallama bayan sallama kuma sai ki nemi izini na shiga gidan ko shiga ɗakin mun yi waɗannan gamsassun bayanai a wancan lakcin tamu ta gabata a gaba na farko to mun yi bayani dangane da idan ziyara ta zama a afke baki sanar cewa ga kinan tafe ba sai dai kika taho to lallai ne ki sallama kuma ki nemi izini to mun yi bayani akan mutane sun sha bamban wajen yadda suke sallama da kuma neman izinin sallama dai ita ce nan kenan kwaya dai assalamu alaikum in aka yi aka ansa to sai ki nemi izini yayin sallaman kina da wasila iri-iri wasu na maza ƙararrawan ƙofar ɗaki wasu kuma suna ƙwanƙwasa ƙofa game da yin sallaman wannan da ya halatta a yi yayin neman izini sai dai ya kamata ku fahimci ɗabi'un mutane da suke rayuwa a garuruwa kai mutumin da ana ƙwanƙwasa mai ƙofa sai ya fushi sai ce sai ka ce wasu kafirai kun yi sallama kun ƙwanƙwasa ƙofa mai haka wasu garin kuma ya kaje aka shekara sallama sai su ɗauka su ba da su aiki ba kuma ga su musulmi sai an ƙwanƙwasa musu ƙofa wani kuma idan aka ja kwankwasa mai ƙofa sai ta faɗa sai ce ba ƙararrun ƙofa ɗaki nan an sa ba mun gano wannan da kyau ku akwai mutumin yana nan a gida sai ja wani alama da ake sa kofar ɗaki cewa duk wanda ya karanta ƙila yana mitin ƙila yana bacci kila yana ƙila ya yi tafiya kila yana ofis idan aka dame shi da kwankwasa ƙofa sai zo ce baka gana rubuta cewa kar a kawo man ziyara yanzu ba ka ce wanan ni ne fa ya ce kware da gaske na sa ka'ida koma sai jibi ina fata mun gane wannan da kyau ba nemi izini ba ne ya kamata ya zama mutane ne masu bin tsari ina san da aka zo mai ziyarar nan bai da halin tattalin da zai iya ansan mai ziyara akwai halin tattali aiko don duk wanda aka kai ma ziyara zai bukaci inda zai sauke wannan mai ziyara zai bukaci mai gara ta hanyar samo mashi kayan kwalam da makulashe da zai lasa don ya zama bai da wannan halin ya kuke so ya yi. biki ne za a yi wanda ko kun fi ne sanin haka za ki taso za ki zo bikin nan babban abin da kai ci abin da ke faruwa da mata ita ɗaya ce za ta taho amma sai ta zo da wasu ayari duk 'ya'yan gidan yin tsiya malam ta kwaso yara in haɗarin mota ya haɗa a hanya ta mutu ta kashe maka gidan duka ta je gidan da za a je ana mata dariya da wannan fuska cewa ga 'yar uwa ta zo amma da wancan fuskan kuma ana tunanin to yanzu in dare yaya za a yi an dinga aikawa makota kenan ana aro tabarmi ana turo su makota da dai sauransu a lokacin ne ake samun shiruka iri-iri ana musanyansu cutan gari kaza a kai ta gari kaza cutan yanki kaza a kai ta yanki kaza wallahi sai kun ji tsoron Allah wajen wannan za ki je biki ki gaya masu ko kaza za ku zo kuma ko lissafi ba kwayi kun saba zuwa gidan kuna ganin yadda ɗakunan gidajen mutane suke ɗaki ne ciki da falo da uwan da uban da yaran a ciki suke sauran ɗakunan gidan ƙila gidan haya ne kunje kunje masu da gayya kunje za ku kwana don allah ina kuke son masu gidan nan saka kansu in aka ce yau wani an roƙe shi cewa ga baƙi mun yi za su kwana ɗakin shi yaƙi an ƙulla gaba ko ba ƙulla ba ya kamata ku zama kuna da tunani da sanin ya kamata in kuma za a je wannan gayyar to a tafi gayyar ana zuwa la'asar na yi kowa ta da inata-inata ta san inda dare ya mata shi sa waɗanda suka iya ziyara suna isa garin da suka kai ziyara babban abin da suke fara yi shine sai su je gidan saukan baƙi su kama inda za su zauna yan mana ya kwashe ina su ina su je su kwana da safin su da su ci gaba da biki sannan ba za su taba zuwa hannu rabbana ba sai sun zo da wani abin da suka kawo gudunmawa da za a tarere su kuma a tarere wasunsu ta amma da dama biyan bashin daddawan mutanen ƙauye kuma ake yi kun kawo abin da za ku taimaka wajen al'amarin biki kun zauna kuma an ci da ku sannan kuma in za ku tafi kuna tsara a ɗibo wani abu a baku wannan shi ne kun bada da hannun dama kun anshe da hannun hagu mai amfanin gudunmuwan da kuka kawo mun gane wannan da kyau ko dole sai an kula da wannan sannan al'amari zai zama ya yi daidai sannan wajen neman izinin nan tun mun yi bayani wannan muna waiwaye ne a dan tafiya na abin da muka karanta a wancan lecture da ta gabata in aka zo za a nemi izini jama'a ba a tsayawa tsakiyar kofa haka sai a tsaya daga irin wannan angul din kinga kofa nan ke kuma kina nan haka ake yi sai ki sallama a nan sai ki nemi izini in an baki izini shine sai ki jiyo amma kin tsaya kina kallon labule kiran labulan shara-shara ne ana gani abin da ke ciki wata ma in ta zo ta sallama sai ta dan leka wata ma da sallaman da leka wanda neman izini duk lokaci da take yin su wannan duk rashin sanin addini ne kun fahimci wannan da kyau jama'a domin za ku zo za ku ci a sanda annabi Allah madaukin sarki ya aiko mala'ika jibril ya tafi da shi don Allah ya aka wannan tafiyar shi a gaba na hudu ce izasta azana za'iru bis a lokacin da mai zuwa ziyara ya nemi izini ta hanyar yin sallama a ba ko kuma ta hanyar kwankwasa ƙofa wa qila lahu san da yi wannan sallama ko kwankwasa ƙofa sai aka ce da shi man anta waye kai wa ke sallama bage an sahu nafsahu nan, ya dace ya ambaci kanshi bi wuduhin ya fito karara ya faɗi ko shi waye yukarrira mazura ma yoridu saboda shi wanda aka kawo ma ziyaran ya tabbatar da abin da yake neman tabbatarwa da ya tambayan cewa wane ne ke sallama mun fahimci wannan da kyau ko wa yukrahu an kyamaci an yaqul mutum ya ce ana wane ke sallama sai ce ni ne waye ne sai ce ni ne ko ni ce wannan ba a sa faɗa haka au ahadun muhibbina ko yace wani daga cikin masoyanku ne wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan mutum ne zai zo zai sallama da malami sai malamin ya aika ya ce wa ke sallama da shi sai ce je ka ce wai ɗalibin ilimi ne shi ma malamin ya ɗalibin ilimi ne kowa ma ɗalibin ilimi ne haka ne a ni ne wani wanda aka fi sani na da wani na zo daga unguwa kaza ko daga gari kaza to sai gane cewa waye zo wajen shi da me zai fito ya fuskance shi in bai shirin karban wannan bakon ya ce ya hakuri so lokaci kaza ko ma ya sallame shi gaba daya kun fahimci wannan da kyau ku? to amma so da dama mutane ba sa fahimtar wannan in an zo an faɗi sai a ce za a raba zumunci ne ai wannan shine zumuncin ai kiyaye wannan ki kulla zumunta tsakanin ke da mahallicin ki ta hanyar kiyaye dokokin da manzon shi zo da shi wannan shine kade zaman ki lafiya duniyan ki da lahirin ki jama'a kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce rawar bukhari wa muslimun fi hadisul isra al'imam bukhari da muslim sun ruwaito hadisi a hadisin isra'i al-mashhur hadisin nan da ya shahara anna jibrila alaihis salam lamma sa'ida ila sama cewa annabi mala'ika jibril yayin da ya tashi zuwa sama ila sama'id duniya sama ta duniya saman duniya jama'a ba wanda yake hangota kun fahimci wannan da kyau ku wannan kawai kuna hango hadari ne amma saman duniya saman da annabi ya je ya shiga to babu wanda idan shi zai iya hango wannan samar ina fatan mun fahimci wannan da kyau wastaftaha sai shi mala'ika jibril ya nemi a buɗe mai ai talabal fatha lidukhuli ya nemi a buɗe mai saboda ya shiga cikin saman faƙila lahu a san da ya kasi ya ce mashi haza wane ne wannan mun gano wannan da kyau ko ƙawalis ya ce jibril jibril ne bai ce ni ne mai gidanku ku bude assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne sai ce ban san iskanci ba haka mutane suke ba wai shi an san shi a to maganin iskanci na ne ka bi sunna ni ne wani ina fatan mun fahimci wannan da kyau kila wa man ma'aka domin mutane suka yi irin wancan sai su ce baka gane murya na bane yanzu muryan kowa ba za iya yi ba ko ba iya ba iya yi kila ba maki san da ka faɗi ya yi kuskure bai iya ganewa ba ko sanda da kai sallama ya ji kamun ba kai ba ko kuma ya ma ji kai ne ɗin amma yana son ya tabbatar domin ga malaika jibril da ya kwankwasa aka ce waye ya ce jibril ne kila sai aka ce wa man ma'aka wake tare da kai ƙwale sai ce muhammad yanzu mutum ne zai zo wajenka ya je yo gayya sai tsaye da gayya a gefe sai zo sai ce assalamu alaikum malam in shigo sai ka ce iya eh, sai ce masauran ku zo allo na ganganci malam su zuwa kan bi akwai lokacin da abdullahi dan zubair kun san sai da aisha ita ta goya shi da ya samu matsala da ita ta yi alkawarin ba za ta ƙara magana da shi ba ta yi fushi da shi ko mai kawo fushin an ce bayi ne da raƙuma take da su ta kwashe gabaɗe ta ba da sadaka sai ce bai yi ba wannan sadakan ya ta faɗa ta nuna mai ana neman lahira ne ɗanyi abubuwa sai ta fushi da shi to shi kuma ba irinmu ba ne in irinmu ne sai ta wato kowa ya nashi sai mai kaza kaza ba neman sulhu su ba ka suke ba kun gano wannan sai ya tashi sai ya je sai ya sami dangin annabi sarkanta kenan ya je kamun kafa wajensu cewa don allah su zo su roƙan mai ta yafe mashi da suka zo suka yi sallama suka nemi izini ta ce ku shigo sai suka ce mata mu shigo mu duka kun fahimci wannan sai ta ce e ku dukanku ku shigo da suka shigo kenan har da shi abla ɗan zubayar ɗin kenan domin inda ta san da shi ba za ta ce a shigo da shi ba to tsakanin inda take da in take gana da baki akwai abin nan labule da ta sa to amma da yake shi inne shi ce yana zuwa su suka tsaya bayan labule ai shi kawai sai wuce cikin labulan su suna nan suna karanto hadisan manzan Allah akan sulhu shi kuma yana ce yana cewa na tuba na bi Allah dan Allah a gafarta mu suka kalallame ta da hadisai gaba daya suka tuna mata manzan Allah ai sai ta fashe da kuka ta ta kuka aka ce kafarar rantsuwan da ta yi sai da ta yanta bayi ɗari domin su da gaske suke tarbiyyar manzan Allah ne kun bayanci wannan da kyau ko ba abin da suke yin shi da wasa komi suna yin shi ne gaske-gaske sosai-sosai Allah madaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa da suka ce wa mamma aka qala sai ya ce Muhammad tare da Muhammad niki kun ga anan gaba ɗaya ba wanda a kira shi da mukamin shi mun fahimci wannan mala ya ce wa fi kulli sama'in kana ya hasilu haza duk saman da suka je sai an yi masa wannan binciken sannan a buɗe kuma wannan yana nuna ashe akwai tsaro kenan don banga dalilin da mutum zai yi gida sai ya buɗe gidan wai kowa ya gida ma ya zo ya faɗa mai gida ba ba wannan dalilin ya kamata ya zama to akwai tsaro sama kenan da ba wani wanda ya isa ya je wani abu amma kun ga kofar gidan arabe yake kullum amma inda za a zo a tadda gidanka kullum arabe sai a ce wai kamar suna cin kai gida kullum arabe Allah shi kiyaye ya kola sharrah mai masu sharhi suka ce ya kola mala'ikatu li jibril mala'iku suka ce ma jibril wa man ma'aka yushiru bi annahum ahassu bi anna ma'ahu ahadan ghayrahu sun ji a jikinsu cewa lalle ba shi kaɗai ba ne ya taho da wani shi za suka ce kai da waye wa illa lakana su'al amma aka ahadun idan ba su ji a jikinsu cewa da wani ba yadda tambayin ya kamata ya zama shin kana tare da wani ne amma wa hazal ihsas imma bi mushahadati to tambayan da suka yi kai da waye kila ba maki a wasu kyamarori ne wanda kyamaras din suka nuna masu cewa ga shi nan da wani likaunin sama kila ba maki saman nan shifafa ta da shara-shara mun fahimci wannan da kyau ko sa da shara-shara na ciki ba za a gan shi ba amma na ciki yana kallon na waje zai iya yiwa haka ne wa in ma ma'anawi ko da ya kasance wani al'amari ne na ma'ana wanda za su iya ganin duk wanda ya kawo ziyara sakamakon hasken da ke wajen ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma dai muhallin shahid a nan, in kin je gida kika yi sallama kika nemi izini aka yi binciken ke da waye ko kewace ce za ki fito fili ne ki ambaci cewa ni ne wance sai ki baɗi sunan da aka san ki da shi ko da ko sunan nan na tsokana ne ni ne wacce wacce aka fi sai na da wanci amma dai kun san ba na san wannan sunan sai ke tambaye kar a ce nan nan faran nan kika faɗi sunan ke da kanki kuma dan an gaya maki yanzu kin zo kina tsiwa ina fata mun gane Allah madaukin sarki ya sa mu dace akwai sanda annabi ya bada hadisi cewa a ranar kiyama shine farkon wanda zai je ya nemi a bude mai gidan aljanna in ya kwankwasa masu gadin gidan aljanna sai su ce waye sai ce muhammad ne sai su ce dama kai aka ce mu buɗe ma ko mun fahimci wannan da kyau jama'a malai ya ce wa rawal bukhari wa muslimun anna jabir radiyallahu anhu atali ziyaratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al imam bukhari da muslim sun raito hadisi jabiru dan abdullahi dan haram shine ya taho ziyaran annabi faddaqal baba sai kon kosa kofa faƙalar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce man waye nan faƙala sai ce ana ana ni ne ni ne ya manzan Allah faƙalar rasul alaihi salatu wassalam sai manzan Allah ya ce ana ana ni ne ni ne ka annahu karihaha kamar annabi ya ƙyamaci. wannan kalma da shi jabiru ya amfani da ita mun gano wannan da kyau ko yamna na ba daidai ba ne wala ba su an yi siffar za'iru nafsa malam ya ce babu laifi mai ziyara ya siffanta kan shi bi ma yi orafu bihi da abin da aka san shi da shi izalam yi oraful al-mukhatibu da gairihi in ya zama abin da ya faɗi ba a san shi ba sai in ya faɗi wannan ne za a san shi da shi to sai ya ambaci wancan domin mai zancen da shi ya iya tantance wane ne ya kawo mai ziyara jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ana son musulmi har kullun su zama mutane ne su masu kan gado masu saiti kuma sai ku zaunar da 'yan ƴaƴayenku ku nuna masu yadda waɗannan ladubba suke jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to bayan wannan gaba na hudu sai malam ya ce gaba ta biyar تحين الوقت المناسب ziyara ka na ɗan waiwaye wannan gaba a bayanan da na baro a baya na ce shi ne ki tattali lokacin da ya dace a kai wannan ziyarar jama'a akwai zuruf yanayi na lokuta wanda a cikin waɗannan yanayi na lokuta gaba ɗaya bai halatta musulmi ya je kai ziyara ba kin san garinsu da suke zaune gidajensu gaba ɗaya na ƙasa ne ko gidaje ne na jinka gaba ɗayansu ɗan boto ne a saman shi da sauransu kawai sai ki tashi ki kai masa ziyara da damina to kin je ziyara da damina suna ta kansu ba ma ke rabin ɗakin bokiti ake zubawa saboda tara ruwa kin je kin kai masa ziyara a wannan lokacin yake so a yi sai an tattalin lokacin zuwa ziyara mun gano wannan da kyau ku akwai wata baiwar Allah da har kullum take yawan yi man tambaya tana da ƴan uwa ne tana kai musu ziyara amma sai ta ga ba sa son ziyara sai ce kina da kuskure ne zaki tashi ki je bariki irin wannan a lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci ba kya lissafin inda ya kamata kai ma 'yan boko irin wannan ziyara kuna zuwa kuna damun su ne da ta kiyaye ka'idojin ta ce to wallahi ta gano kowanne mutum akwai yanayin yadda ake kai mai ziyara a voa ko bbc nake ji mutanen nijar ne suke kuka da mutanen maraya mutanen birni yan boko ko a ce yan littafi idan lokacin girbi ya yi to sai su dan samu sabulu da dan man shafi da dan sauran yan kayan masarufi da ake samu a bariki sai su tafi sai su kai mai yan uwansu na ƙauye saboda su kuma yan uwansu sai su ɗibo amfanin gona da suka noma sai su ba su wannan yana ɓata mutanen ƙauye har su kai ga sun ɓara kenan in kin san haka to sai ki kauce ma wannan lokacin ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ki kauce ma wannan lokacin yanzu kwanakin baya an yi ambaliyar ruwa a jihohin sokoto da kebbi a nan sai ga wai za a je a jajanta musu ne sai mace ta kwashe da mijinta da 'ya'yanta da 'yan aikin gida gaba daya gidansa ya rushe fa a firamare suke kwana fa mun ga wannan da kyau ko kuma sai a ce an je masa ziyara kaga wannan ya fi kama da rashin hankali ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan irin ziyara ne ya sunan shi ko mun fahimci wannan hmm sai a je a jajanta masu sai a je a kai masu gudunma wannan abu ne mai kyau sai a sami mutum ɗaya ko biyu sai su ɗebi wannan kayan gudunmuwa sai su tafi da shi yanzu misali a ce ɗaya daga cikin nan za ta yi aure kuma auren nan da za ta yi a lagos za a ɗaura auren misali abin da ya kamata mutanen nan da suka santa gaba ɗaya sai su haɗa kuɗin motan da za su shirya su tafi duka da gudunmuwan da za su bada sai su yi ma mutum ɗaya daga cikinsu kuɗin mota a hada wannan kudin dubu ɗari ne dubu hamsin ne dubu kaza ne madaran kudin da gaske sai a wakilta mutum a ce wallahi da wane da wane da wane da wane da wane da wane duk sun so zuwa to amma halin yau amma kowane ga gudunmuwa an ce da Allah ya haƙuri da wannan na rantse da Allah sai ya fi murna da wannan zuwan mutum ɗaya da wannan alherin sama da ku kwashe jiki ku je ku ba masu mota kuɗin ku je wajen da zai zo na da kuma aiki ne a wajen shi ka san wani lokaci mutumin da za a kai ma ziyara a kowata ƙarya da yake yi sai ci to wallahi ganin su fi man kuɗin ƙarya yake yi wallahi kuɗin fi ganin su ina fatan mun gano wannan da kyau to amma lokaci mutum sai ka ya faɗi magana a ko ba gaske yake ba amma ku gwada wannan ku gani za a je gaida mara lafiya ne misali a ce a katsina sai a kwashi jiki gaba ɗaya a je a biya kuɗin mota a biya mutum ɗaya kuɗin mota shi ya tafi mana kuma bayyance wannan da kyau ko sai ɗawainiya ta sauki sauran kuɗin da za ku yi na mota sai ku tara sai a ji a kai mai sai kayan masarufi da sauransu ya sai magani wallahi di ya fi wannan gayyan banzan da kuke tafiya kuna yi abubuwa ne in mutum ya zama bai da planin to sai ta shirmi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to gaban mu na biyar muka ce a tattali lokacin da ya dace a kai ziyara a cikin shi wannan yana daga cikin ladabban ziyara fala ta kono mubakkara kada a je ziyara da sassafe fi sabah matsalan mun gani za mu zo za mu ji wancan ayan za ta yi mana sharhin wannan da kyau da asusu ba kawai sai ga mutum ya tafi ziyara ko fi wakatar raha ko lokacin da mutum yake hutawa zuhuran da rana kata mutum ya kwanta yana dan rage zafi kawai shi kenan sai ga mutum ya zo assalamu alaikum ziyara ne ta zo au ba da sa'atin ɗawilatin minan layali ko bayan isha'i kawai shi kenan sai a ce an kawo ziyara musamman yadda 'yan matan nan suke suna kimantan daidai lokacin da girki ya sauka da safe lalle in ta bari karfe bakwai ya yi to an shanya shayin <laughs> nan sai ta zo tun karfe shida da rabi ta ce wallahi a assignment ne aka bamu wallahi kuma ni na san in na bari lokacin kin fita ko ta fake cewa mai gidan ne zai koya mata assignment din dan Allah ki roƙan man shi wance to bari in je in da sai ta to kuma ga shayi an hara dan dama abin da ya kawo ta kenan mahallin shahid din shi ne. mun gano wannan sai ta sha shayin sai ce to amma kuma gaskiya in na ta ce sauri yanzu zama ta wanke wanke bari yanzu yanzu nan zan dawo inda ta ba ta dawo ba sai ta kimanci daidai karfe nawa ne na rana ya sauka mun da kyau sai da taho ko kuma da daddare ta taho da daddare na ranar ta yi misin din shi ba ta samu ba to waya cewa an kawo ziyara a wannan lokacin ziyaran ne to nan ba lokacin ziyara ba ne allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wan nas yakhtalifuna fi ta'yin lati latus ta la fi har ziyara mutane sun sha bamban dangane da ɗabi'unsu da yanayin da suke da kuma irin yanda suka ayyana lokutan da ba su son wani ya zo masa ziyara a wannan yanayin wa zalika bi ikhtilafil bi'at wa dhuruf wannan ya sha bamban ne da yanayin wajensu da kuma yanayin irin halin da suke suka samu kansa a ciki shi sa ku ba mutane uzuri dangane da irin abubuwan da suke yi malam yake cewa fi sahihin muslim da sharhin nawawi ya zo cikin sahihu muslim da sharhin al'imaman nawawi a jiz'i na shida shafi na ɗari da shida yake cewa wasu jama'a ne suka kai mai ibn mas'udin ziyara ba da salatul fajiri sun je ziyaran bayan sallan asuba ne wa huwa mustaghriqun fi daidai wannan lokacin yana ta tilawa ne yana ta karatu sun suka zauna abin duniya da ya dame su shi kuma bai tsaya ba tilawan shi ba hatta babu tulo ishamsi sai da rana ta bullo kuma zai yi sallan walha a lokacin haka mutane suke yi sai mutum ya kawo ziyara yana kallon ana ta goce-goce shi kuma sai kasa gane menene mahimmancin wannan goce-gocen da ake so ake a nuna mashi ya tafi ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi sa duk mutum mai saiti mai fa'idoji irin wannan to za ku ga yana da daɗin sha'ani ga wanda yake da ilimi amma ga wanda bai da ilimi bai san tsari ba sai ta kuka da shi Shawana yana wulakanta mutane wani yana wulakanta mutane musamman mu da muke karantarwa muna ganin wannan rashin tunanin mace ce za ta zo ta sami maza suna tare da kai suna ganawa da kai in ta matsa da sallama aka ba ta izini ta shigo ba inda ma ta zauna a inda kake sannan in ma ta shigo din kaddara akwai wajen ba za ta iya faɗin abin da ya kawo ta ba to in tana da hankali tana zuwa ta kalli yanayin ko sallaman makar ta kawo sai ta tafiyanta ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma da za ta yi sallama a share ta ana nuna mata wa iza kila lakum far farji'u sai kuma je tana fushi ita an wulakanta ta <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ko haka mutane suke haka mutane suke to dole ne sai a karantar da su amma fa ba za a bar ƙa'ida ta lalace ba Allah ya sa mu dace gaba na shida daga cikin ladubban ziyara al-iqlal min az-ziyara ba'da tikrariha bi adami karanta ziyara kar ta zama kullum kullum kullum kullun qabla murur ta tashtaqu ba'da fihi an-nufus ilaiha kare zamanto an ginsar da wanda ake kai ma ziyara kun sa ku mutane masu wannan dabi'a ko ita kullum tana zuwa har a waye gari ma a ɗauka ta dawo garin ne duk ta ishi mutane ba ma a san ganinta ko mun fahimci wannan ina gani in kina zuwa ziyara kin mai da abin lokaci ba lokaci za a yi sha'awar zuwan ki ai amma kada ziyara ya zama ana zuwa kullun kullun abin har ya zama babu sha'awa malai ce wa kadarwa hadithun wa kadarwa hadithun ya kolo zir gibban tasdada hubban wannan hadisi kaɗai ya zo nan ne ba don koyin ba sai dan. malamai sun yi goma a kan shi cewa bai inganta ba amma abin da yake cewa ka yi ziyara ka ɗage kafa sannan ka je bayan lokacin ana ƙaunan zuwanka wannan zai ƙara ma ƙauna a cikin zukatan mutane duk da malam ya ce al'imamu ne ya fitar da wasu kyawawan hanyoyi na wannan hadisin sai dai ma'anan hadisin in ya tabbata ma'ana ne mai kyau idan kana daga kafa zuwa ziyara ran da kaje sai ga ana haba-haba da mutum haka ne ana haba-haba da shi to kuma kafin a kosa da zuwanki sai ki marmara sai ki dauke kafa mun gano wannan da kyau ku sai ki marmara sai ki dauke kafa kawai misali ne mutumin da yake yawan bani bani ko da yau shi zai bayar ana ganin shi sai rage ne sai ya ɓaci sai a waye gari kiman da yake da shi sai ta zubi amma an kai ka zan ba bani ba baka ba ni ba ni sai a ɗauko ma a nuna maka ana son kama ce a baka sai ka ki to darajar ka nan wajen ta fi tabbata shi sa sai kun yi hankali ana so da dama akwai waɗanda suke zuwa ziyarar yan uwansu ma'aikatan gwamnati ba sa zuwa ziyarar sai sun ga ƙarshen wata ta yi ma'ana an ansa albashi kenan to wannan yana sa kuna zuwa sai a ji kuma ba a ji daɗin zuwan naku ba kuma gano wannan da kyau sau da ya riga ya cici bashi dama sun ce albashi mai sunan bashi wanda baya biyan bashin ko to di ya ci bashi matan ta ci bashi an dan samu dan abin da za a rufa ma juna asiri ko kuma kun kwaso gayya kun zo kun zo da budget za mu yi kaza za mu yi kaza to ku je ku yi mana kuma fahimci wannan da ke ko na hana ku yi ne a sai mutum ya zo ce kai yake so a tun asali sai a zo so ɗaya in roƙon ne a yi babban roƙo a samu jali sai mutum ya je ya tsaya da kanshi domin masu iya magana suna cewa hanya ta fi kuɗi a maka hanya ka zama mai gidan kanka ya fi kullum ka zama mai roƙo to mafi yawancin wasu da suke zuwa ziyara irin wannan abin da ke kai su kenan ko ana ganin mutum ya yi sabuwar tagwa in a unguwan ake nan da nan sai a garzayo shi kenan duk lalurorin duniyan na an ɗaura mashi walantana aji an ce kaje kana ɗaura gini wai to kuɗi ka samu allah shi kiyaye na bakwai ta kalilin zamanin ziyara wancan an ce a karanta zuwan ne kada a mako ki je so biyu ko a wata ki je so biyu ko a shekara kun gane ku karanta zuwan wannan kuma takalilin zamanin ziyara zamanin ziyara in kin je kakki yi ni za ki tsaya ki lura ɗakinsu ɗaya ne daga ita sai mijinta me nake nufi ɗaki ɗaya flat ne ɗaya ma ga wanda suke da hali ne falo ɗaya ne mun fahimci wannan sai ɗaki ba shi ne ake ciki da falo ne kawai sai wani korudu shi ne ciki shi ne two bedroom plat ko three bedroom plat mun gano wannan da kyau sun zo mai gida dole in zai shigo da yaran gida da abokan shi da wane ne sai kin takura su in kin shigo ki ɗauki minti talatin awa ɗaya ki gama abin da zaki ke tafiyan ki kin karanta to za a yi ta mara ki zo amma mai gida ya leko ya ce lalla bismillah ai ko matan ta zo A yana ta nuna muku ku tafi yana son zai magana ko kuma yan banza kun ki ku gani <laughs> jama'a ba a yi haka wai to shine in yan zamani ne in ya shige ɗakin shi sai mai da kofa ya rufe yi ta sallama yana ji ya rabu da su da Allah ina fata mun gano wannan da kyau rabu da su akwai wata tsohuwa da ta dame wasu mutane ziyara irin wannan ran nan da ta zo sai mijin sai ce ma jikanyen nata fita ki je ki ce mata ta dawo an jima ta ce ni na ranga mu gugu wannan a damu mun san lokacin akwai addini da sani ya kamata ana zuwa ga takalmi a kofar ɗaki mai kama da siffan na maza mata na zuwa sai su koma yanzu fa sai ta kawo da shi gefe ta ajiyar ta a wajen sai da shigo <laughs> in ma ba na shi takalmin in har misali ta shigo tarar yana zaune sai ta wubta gudu ta fita haka ne ko ba haka bane amma yanzu kawaci za ta zo ta zauna a ta gaddama da mijin a ɗakin yana son ta tafi ina to wancan dattijon barin ƙara samu ya rasa yadda zai sai ce matan ta fita da zani kamu kirji da ta fita ina gaja ina gaja lafiya da mai magana a nan mu shiga daga ciye ce mai gidan na nan ne ta ce to tun daga lokacin ba ta ƙara zuwa ba ina ba tan mun gano wannan da ke ba ta ƙara ba ni amfanin wannan ziyarar yana da amfani ta ishe shi ya ce malam ba da mayan sake asabar da lahadi nike zama a garin nan asabar da lahadi tuna da asabar da lahadi duk yan uwanta za su zo duk yan uwana za su zo abokaina za su zo ya ce kai zan fa daina zuwa weekend ɗin nan na ce a don me za ka daina ce to sun ishe ni ba zan huta ba kullum sati da ka san ina bai ce dole mutane su yi sata shi sa ku yi a hankali don gane da yawaita ziyarar nan Allah za ki je ni ana maki kallon banza an ƙosa ki tafi ba cewa ne ku lalata zumuncin ku ba amma lokaci bayan lokaci a san tsarin da ya kamata in kin je ki kalli to ina ne za ki kwana akwai waje babu shikenan in kin ji awa da awa bi to zamu koma a tun yanzu a ni gaske ci a'a zamu dawo ai wallahi ta kosa ke dafa amma dabi'a ne na malam ba wuce sai ci a mu gaskiya ha ba wance ai an dade a kaza ƙarya take wallahi ki kama hanya ki tafi za ta ce alhamdulillah ta samu ta sarara sai dare ya ta fara kama kama ina za ta aje ki Allah shi kiyaye to ana sa karanta shi zamanin ziyara wa mura'atu dhurufil mazur a dubi yanayin wanda aka yi ma ziyara hatta la yamallu min zairina har a waye gari bai kosa da waɗannan masu ziyarar ba wa bi khassa idza kana maridan malai musamman ma in ya zama mara lafiya ne aw mashghulan bi umurin hamma ko yana da shagalce da wasu al'amura masu muhimmanci waja'at ziyara mufaji'a kuma ya zamanto an kawo mai ziyarar nan kwatsam ne ba sanarwa bai san da ita ba to a dora da wannan lam ha isti'dad bai shirya mata ba bai shirya komi na karban wannan ziyara ba kawai sai mutum ya fado mai salamu alaikum mu ne baki wal al karim yanha an zalika bima hadatha min al mad'uwin lil walima malam yace qur'ani ya hana wannan saboda abin da ya faru ga waɗannan da aka gayyata liwalimatin munasabati ga waliman nan da ta dace na zawajin nabi sallallahu alaihi wasallama bi zainab binti jahash lokacin da annabi ya aure zainab yar jahash radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda ai annabi ya gayyaci mutane walima ana sai ba da labari annabi sai ya leku suna nan suna sai da dare ya raba fa dare ya raba annabi yayyayi mutanen su gane su tafi suka ki aka yi suka ki tafiya shi kuma manzan Allah fi isin ya nuna masu ku tafi mara sai a ji a tafi mutane surutu kawai misali ne a ce an ɗaura aure dama kun bar yaran nan na barko sun harke a gidajensu ya rika ta rika yara ne masu imani suna ɗan kakkau da kai a sai lokaci ya yi an ɗaura aure tun safe ko an ɗaura aure tun rana yi ta jirau bayan isha'i ha ba me wannan annabi ya yi mutanen su tafi suka ƙi to kawai sai shige wani sasa can an jima ba dadewa ai kawai sai ga anas ya leka yin giya manzan Allah ai sun tafi sai bu manzan Allah a baya ana tafiya tiryan tiryan tiryan tiryan kawai shi kenan sai shi ma sun kawai aka ji halabule kawai aka saki asabar. kuma da ya bucewa yake ya shiga shine sai ayata sauka ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tadkhulu buyutan nabi daga yau ku daina afkawa gidan manzon Allah illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai dai in an yi maku izinin ku shigo ku ci wani abinci na gairar nazirina na ina shi ma in kun zo kar ku saurari abincin ya nuna misali kun shigo abincin bai gara nuna ba ku ce bari mu dan jira ba wannan abinci ka zo ci e bai nuna ba ya je ka dawo walakin iza du'itum sai dai in an gayyace ku fadkhulu kwa iya shigowa fa'iza ta imtun fantashiru mun gano wannan da kyau ko kun ci abincin daga nan kuma sai ku kama gabanku wala musta'anisina li hadithin kar kuma bayan an ci a zauna kuma ana hira sai ce inna zalikum kana yu'zun nabi yin haka yana cutar da manzon Allah fa yastahi minkum sai ya zama shi na jin kunyan kuma zai fadi ba amma wallahu la yastahi Allah yana jin kunyan bayyana gaskiya ne to ku ji tsoron Allah irin waɗannan abubuwan da mutane suke su yi marmaza su bar shi kawai ba daidai ba ne ina fatan mun gane musamman aka ce an ɗaura aure amarya ce ta taho al'amarin amarya kuma al'amari ne wanda tana zuwa da 'yan kayan girke-girke haka masu daɗi za ta ɗan sa maiko da ɗan magi da gishiri wanda sabanin wanda wancan ta ba saba ci a gidansu ba a zo ta miƙe kafa wallah wata in ta zo tun safe sai yamma za ta koma in tambaye tana yana tana gidan amarya tana taya ta aikace aikace tana taya ta kwaɗayi dai ina fatan mun gano wannan da kyau ba nan na gaya muku ba 'yan matan nan za a ga kowace yar jakanta tana kana bude jikan sai ganta ta sai santana leda guda ta tara na sukari daban na madara daban na bombita ko milo ko obalti daban sannan wannan za a zubo hoda wannan za a zubo man shafawa wancan lotion za a matsa wannan kaza in ta je ta rasa abin da za a samu masu da gutsaran mata sabulu tare da yau <laughs> ba haka wani <laughs> mai gida ya zo ya ta mamaki a na abuna amma ya kare kafin taliya ta yawa lokacin kafin a zo da na zamanin nan wallawa ta haɓaɓɓallo taliya ga ta yi a ɗibo shinkafa a zuba mata tafi har ma ga ta nuna mu wance kin gani wallahi madaran wance in naje wajen ta wallahi cokali hudu take zuba ma ke ukun ma dai ba ke zuba ma bakin tsaya a biyu ina fatan mun gane wannan da kyau mai gida ya gaji da siyowa har ya waye gari ya ce ya ma daina siyowa haka ne ko ba haka bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace na takwas ya ce iza lamme yakun mazur maujudan in ya zama wanda aka yi ziyaran baya nan fi baitihi a gidan shi benin to yambage Allah ya da kula za'iruna su wanda suka kawo ziyaran bai dace su shiga wannan gidan ba mun gano wannan da kyau kuma mallar mana kofancin kun bauce wannan da kyau ku? mutum ya aka a kai ma ziyara to bai dace a ci baya gida kuma wani ya shiga mai gida ba kun fahimci wannan da kyau jama'a mala ce hatta laukano a karibin lizauja ko da ko dangin matan ne wannan ana magana maza ne ballantana wannan waiwaiwai kawayenta ne kun gano wannan da kyau ku A ai schoolmate ɗinta ne ya zo kawai sai ka zo ga ƙato ya bararraji ya ɓashe-ɓashe a kan shimfiɗa mala ya haye kan babbar kujera an kawo mai abinci ya ci ya ƙoshi ya sha lemu wani wani allah class classmate dina ne daga kai sai matan mutum wai classmate wani iskanci mala ya ce ko da yan uwanta ne bene e eh, in kuna da hankali ku taba kawo ah, ku dan shigo daga ciki mai ku ci a ah, za mu dawo mai hankali kenan faƙar karya abubakarin zalika inda ma hazara sai na abubakar ya kyamaci wannan lokacin da ya tafiya ya dawo fowaje da jama'atun min ne hashin sai ya samu gayya guda na dangin sa annabi ne kabilan banu hashin dakhalu ala asma bintu Umaisi sun shigo wajen asma yar umais ita asma din nan tsohuwar matan ja'afar ne da ya rasa yakin mu'uta sai abubakar ya aure ta mun gano wannan da kyau ko da abubakar ya rasu sai kuma waya aure ta ali ibn abi talib shi ne aka samu matsala wata ana ana zaune sai dan jafar ya kalli dan abubakar sai ce babana ya fi babanka daraja sai dan abubakar ya kalli dan jafar ya ce babana ya fi babanka daraja kowa ya faɗi darajar baban shi to ali yana zaune sai ya ce mai ita asma'u lokacin ta zama matan shi to ki raba masu gaddama sai ta ce ma ali lokacin da ta auri jafar ta aure shi a matsayin matashi ne matashi sai ta same shi matashi ne wanda ya fi dukkanin matasa alkhairi ba matashi mai alherin da ya kai shi shi kuma sai na abubakar sanda ta aure shi ta aure shi na dattijo sai ta same shi dattijo ne wanda ya fi kowane dattijo alkhairi ba wani dattijon da ya kai shi daraja ali ya ce to ni kuma ina ka ajiye ni ina matan mun gano wannan da kyau ni kuma ina niki shi dai ba matashi ba ne shi kuma me ba dattijo ba to shi kuma ina yake Allah madaukin sarki ya samu dace to walam yara illa khairan abubakar ba wani abin da ya aibata amma kawai ya zo ya ga mutane sun cika mai gida sai ya fada washe ka zalika linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya kai kara wajen annabi fa kadda lahu bara'atiha annabi ya ce ba wani matsala haka matan nan suke amma dai sun mahzaba alal minbari annabi sai ya kan minbari wa qala ya ce la yadkhulanna rajulun ba'da yawmi haza annabi ce daga yau kada wani mutum a bayan yini na ya shiga wajen wata mace alamun ribatin a ce miji bai nan ka je ka shiga gidan shi illa wa ma'ahu rajulun a wisnani sun ya zama gayya ne mutum ɗaya ka je ka same shi tare da matanka suna hira wannan bai halatta ba ko mun fahimci wannan da kyau ko wai aboki na ne abokinka wannan bai halatta ba ina fatan mun ga wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa sunna yana daga cikin sunna an jalisa za'ir fil makan ya yahtaruhu lahu sahibul bait in kin shiga gida kada kina zawa kawai sai ki nemi kujera ki zauna sai ki jira a tsaye har sai mai gidan ya ce zauna mana in kuka je ofishin yan boko ba ka yake ba za ki shiga kujera guda biyu yana zauna a ɗaya zai ta rubuce rubucin su yana kalla hankalinki ne ba wani rubutun da yake kasanta ma san da kika shiga bacci yake da ya ja ƙwanƙwasa da shi ne ɗan murmuje ido ya ce a shigo sai da ya to su rubutan ƙarya yana sai ga wannan mai hankali ne ko ko da na karkara ne shigo gari in yaga mutum ya tsaya gama daga ah, bismillah mana tun tuna tun da ka shigo a tsaye ganka ai ah, bismillah to shine sai ya natsu da kai sai ce masa katare a kawo mata a kawo shayi ka haɗo kaza ka me kawo me ke tafi da kai duk abin da ka faɗi sai an maka amma daga a kawai sai mutum ya samu waje sai ya kara zama kawai bubbuɗe yake ah, ne ce a marawa daga yana Allah ya nini na zo daga wajen can wajen su baba ɗan ƙarami ne cewa ya baba ɗan ƙarami kuma cewa na kako ban gane shi ba cewa Allah ya kaza kaza kaza to shi ta ka ne to ka ba sakatare ta aji ba matsala insha Allah to ka shiga uku in za ka tafi ne shi gane sai auna daga ƙauyenku zuwa na ina ne kuɗin mota sai baka daidai kuɗin motan da in ka saki a hanya ka sha fiye wota sai ka yi bara ta mun gane wannan da ke sarki ya samu dace sannan in mutum ya je gida karki sake ki je ki samu kujera ki zauna daidai kujeran take hangen cikin uwar daki ko inda ba a san ki je ki gani kakki saki duk yanda kawa kawace ya kai kawace in ta jage cikin waɗakan ɗakin mai gida kakke sake ke shiga da za mu zo za ku ji wannan a na gaba da izinin Allah dilla dubba ne amma sai ka je sai ka samu kawaye sun je sun haye gadon mai gida suna ta tsalle <laughs> Allah madaukin sarki ya kiyaye yawa sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan muna yi ma amarya addu'a da fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya mata albarka iyayenta Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya zaunar da su lafiya ya sa albarka a cikin zamantakewansu Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da su gaba daya subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum